من الوجه على ما أنكر دعوى امرئ حشية ألا يحضرا من بعد تأجيل لهذا المدعي بقدر ما استحق فيما يدعي وقيل إن لم يلق من يلمنه للهم لازمه ولا يلجنه وأجهب بدام الوجه قضاء عليه حتما وبقوله القضاء ويبرأ الخميل بالوجه متى أحضر مضمونا لخزم ميتا wa akharu sa'ira lil ilja'i kal yawmi inda al hukm bil ada'i ja'a fil hali bidaminin wa illam bil to can wanda mun kayo watan wa shahidul adalu bi qa'imin bi haqqin wa shahidul adalu shaidu guda wanda ya kasance adalina bi ka'imi bi haƙƙin ga wanda ya kasance kana biyan mutum bashi yan musanya bashi ka shaidu guda akan tabbatuwar bashi saura shaidu guda to an ka ce ida'uhu watan addamina ba su watai kawo watai addamina mai tsaya mishi ga kuɗi to haƙƙun gaskiya ne wajibi na shi kawo mai tsaya mai ga kuɗi nan ga matsala ka shaidu ta wadda muka kare tana biyan mutum bashi ya musanya bashi ka samu shaidu guda saura shaidu guda to ai haƙƙin ka kusan tabbata to ba a barin shi ta hiyata sai ya kawo mai tsaya mishi kuma tsayawa damin mali ba damin waje ba wannan haka ne to sai kasance wannan shi kuma shina biya bashi wanda aka biya bashi ko wanda aka biya haƙƙi ya musanya haƙƙi ko ya musanya bashi kai da ka biya bashi baka kawo ko shaidu guda ba tukuna amma kace za a kawo su to in kace za a kawo shaidu ko su kasance suna cikin gari ko su kasance ba su cikin gari tahiya makusanci ko tahiya mai nisa to shi na ce wa daminul wajahi ko wa daminul wajahi to daminul wajahi wajibun wajibi na alama ankara akan wanda ya musanya da'awa ri'in. ƙara ta wani mutum wanda haƙara ta yi a kan wani haƙi wanda shi ka biya ta yi me ka sa shi kawo daminul wajahi hashiyata Allah ya hadura shi kasance shi ta yi samun samu shaidannu ya biyu shi kawo ko da shi kawo da biyu shi kuma ya arshe ya ta yi ta yi yi ta ta ba a ganai ba don haka sai ya kawo daminul wajahi mai tsaya mishi amma tsayawa ta fuska saboda minan haƙi ne bai kusan tabbata ba balle a kawo daminar mali shi a bambanci ne da wancan yanga shi a farki ko can yana da shaidu guda nan bai kawo ko guda ba to nan ana neman daminar wajahi shi kawo daminar wajahi to sai kasance wajen daminar wajahi din nan da wannan ibnul qasim da ashabu sun samu sabani ga sabanin nan zuwa to yoshi na zai kawo daminar wajahi min ba'da ta'jilin bayan an sanya lokaci li hazal mudda'i ga wannan mai ƙara bi qadar gurgudun mustahaqqa abinda cincinta min Fima ma da iri karar da yi karar da ya yi ya ce shi na biyan wani kaza shi ne istihkaki a nan da ce shi na biya to gurgudun tahiya shi kawo shaidu a kai ne to za a diba a gani sai a ba shi lokaci shi kawo shaida lokacin da za a ba suwa kashe kasance mai wahal da wanda shi ke kara a ba shi lokacin da bai wahal da wanda yake kara ga shi kawo wannan kayan shi kawo wannan shaida din saboda kashe ce sai bayan wata biyu zai kawo shaidan nan guda biyu ko sai bayan wata shidda kaga an wahal da wanda aka kara saboda kullum shi na tunanin shi na shari'a gaba gare shi to don a rage mai irin wannan nauyin shi ta yi samuwar walaka zuwa harkoki ne sai a bashi lokaci kankanin lokaci wanda zai ta shi kawo shaidannin nan in kusa suke in nesa suke ba bukata da samun su sai dai shi wanda ake kara shi rance shi ta yi ce billahi la ilaha illa ba komai tsakanina da shi ne ba san shina biyan ta bashi ba shi ke ce to ta hekka dole da kawo shi da nuna to shi ke sai a to a da shari'a to shi na ce hajjata Allah ya hadar ko hmm. bi kadari masta haƙa fi ma yadda i to mi a gaba to shi nan abinda annan ibn al-qasim radiyallahu anhu irin wannan matsala ba an ce shi kawo mai tsaya mai ba aka ce wani ka kawo mai tsaya maka daminul wajihi akan karar da wane ya mace shi na biyar ka bashi kuma shi na da shaidannu shaidannu ne santa na zai shi kawo su ya ce mu bashi lokacin shi kawo shaidannu ne mun samai sati guda ko sati biyu shi kawo shaidannu ne kai ko hakawa mai tsaya maka daminar wajahi sai ce ni ban da shi ban da bai tsaya min daminar wajahi to in yace bai da mai tsaya min shi daminar wajahi ya za a yi abinda annan wakila illon yafi manyan manhu in bai kawo mai tsaya mai ba wakila sai a ce lil hazmi ga ainihin wanda ke kara ta yi lazimhu ka bi shi duk inda yi ko kuma ka sanya wakili mai biya ce duk inda ya ka samu shaida ku dawo tare da shaida da shi wakila lazimhu wala hu, alƙali bai dare shi wakila sai a ce lilhalmi ga wanda ke kara ta yi tun da ya ce bai da mai tsaya mishi daminar wajahi lazimhu gudun kashi kidawa kotu lazim ku be shi duk inda ya kana bai da shi in ya zamna ku zauna tare in ya tashi ku tashi tare in ya tafi ku tafi tare in ya zo gida ruhi gida ka zauna bakin girka hasu haya ta waye ko kuma ka samu wakilin ka mai bima shi haka har da an ka ce a dawo kotu sai ka dawo da shaidannun ka kuma tare da shi to wannan shi a kauli na imamu ibn al-qasim radiyallahu anhu amma ashabu shi ga hukunci ne nan wa ashabun ashabu abin da ya ci in an kace shi kawo daminul wajahi bai kawo daminul wajahi ba to ga hukunci ne zuwa wa ashabun ashabun qada yayi hukunci alaihi akai ne bi daminul wajahi da shi kawo daminul wajahi shi ashabu abin da ce zai kawo daminul wajahi hataman ai qada an hataman hataman na atina na mazdari mahazufi ai an hataman hukumci wanda ya kasance wajibi na akai ne wajibi na mai haka lalle hakika sai ya kawo damin wajahi to in bai kawo ba idan bai kawo damin wajahi ba nan ga sai a koma ga shi alhazmu sai a ce to kaga bai da damin wajahi yanzu ga kaza aiki nan ga kaza kuyi kana da shaidannu ce ina shaidannu shi to shikenan ka tsaye za ka kawo shaidannunka ka tsaye kan kana da shaidannu in ya rance akan shi na da shaidannu sannan sai aka yanga kotu sai aka yanga gidan yada daure shi idan ya rance ya ce shi na da shaidannu kuma ku santana to sai aka yi wanga gidan yada daure mai shi har da ya kawo shaidannu amma sai ya rance sai shi alhazmu almudda'i sai ya rance sannan aka wannan hukunci to shi na cewa ashabun bidaminul wajhi qada alaihi hataman wa bi qawlihi alqada kuma sannan hukunci alqada hukunci bi qaulihi da zance yake na na wannan ashabu ba na ibnu qasim ba ne shine mubtada'un wa bi qaulihi wannan habaru na muqaddamun alqada'u hukunci wa bi qaulihi da zance na ashabu yake ba da zance na ibnu qasim ba kuma ya yi kawar shi a hasuma ko saboda kullum ita shari'a tana dibin mika ta kalili mika karantar da jayayya wancan kamar haɗin waɗana <laughs> to waya hamilu alhamilu wanda tsaya ma wani in ka tsaya mutum akan bashi daminul wajahi to ya bara zai barra mata asbata lil hazmi mata a hadara madmunan duk lokacin da ka wannan da tsaya ma lil hazmi ga mai kara tai ya halarto da shi mai tashina mata ce kamar ceto wani kaka biya bashi yau a ranar biya ajali ya yi amma ya rasu ƙabil ajali gabanin ajali shi ya rasu Allah ya mai cikawa rana kaza ba ba adal ajali ba in ba adal ajali na an sun biya na akai ne ko can gabanin da gabata don haka shi kenan nan ƙabil ajali sai ci to wanda haka biya bashi tun rana wata ya rasu kuma ga shiwo a ranar shigowa kotu to ya rasu rana wata kuma cikin gari ya rasu shi ya su an yi jana'iza ta yi kuma kana da labari ko kuma ta ka samu labari lalle babu wani in cikin gari na in kuma kuma ƙauye na kuma maluma sun ce haka na in dai ya kasance rasuwan nan tashi ta kasance a qablul ajali to ana yadda ko da ko ƙauye na amma an kadi ba an haga ba adal ajali na to ba a yadda ko da ƙauye na biya ya hau ainihin shi daminu. da haka ce wa daminul waje ko waya bara'ul Alhamilu? alhamilu wanda ya tsaya ma wani waya shi na barra bil wajahi amma wanda kasance ya tsaya tsayawa ta fuska mata a hadara duk lokacin da kamar muna wanda tsaya ma li hazmin ga mai kara ta mai na mata ce shikenan in yace ya mutu ana yadda watan in yace ya mutu za a yadda balle ma yace bai da lahiya an ka taho kotu an ka ce ina ce to gaskiya shina kwanci asibiti bai da lahiya ko shina gida kwanci hakika bai da lahiya aka zo kuma aka bincika an haga da rashin lahiya ta to ya barza ko kuma ce lallai hakika ai ya samu ya samu wani haɗari ko ya samu wata shari'a an kai shi gidan yari a kanta Shi na gidan yari kuma an ka bincika an haga lallai hakika na gidan yari shikenan ya barra duk wannan dai alama ce ta barra a'a Abdul ajali wa aharu sa'ila ma sun yi jinkiri ga a lil irja'i wanda ya nemi lil irja'i mai jinkiri kalyaumi tamka hukumci guda inda hukumi bil adai ka watan kamar al misali mutum na haƙi ne ya tabbata akan wani ya kawo shi da nunai biyu akan tabbato haƙi haƙi ya tabbata alƙali ya yanke hukunci akan cewa to wani ka biya wani haƙi ne yau an yanke hukunci yau ka biya shi haƙi ne sai ce to ina roƙonku wannan alƙalai sun samu sai wannan don haka cewa aharu sa'ila su alƙalai masu hukunci abinda an ka samu kenan ba ko so guda ba wannan haka gudana ma bihil amalu kenan da alƙallai ke yi kenan wa aharu alƙallai sun sassauta ma asaila wanda ya roƙa lil irja'i watan gajin kiri kalyomi tamkayi ne guda inda hukumi lokacin da an ke mai hukunci bil ada'i da shi biya abinda aka biya ta yi to suna mai jinkiri na ne guda ce don Allah ina roƙon a bani dama gobe in kawo kuɗi to wannan ana ba shi dama shi kawo kuɗi gobe amma ha in ya taho in ja'a filhali bidaminin in ja'a in ya zo filhali wannan lokacin bidaminin da mai tsaya mishi lilmali shi kawo daminul wali wa illam ya ci in ko bai taho da daminul mali ba wa illam ya ci in bai zo ba bilhamili ga mai tsaya mishi akan kuɗi su jina sai a tsare shi wa illam ya ci bilhamili bilmali su jini wa illam lam yati in bai zo bil hamili da mai tsaya mai ba bil mali tsayawa ta kuɗi su gina sai a daure shi wannan ba za a bar shi ta ba saboda haƙiƙa ya riga ya tabbata an samu shi da nubu adalai sun tabbatar da cewa haƙiƙa wani na bai wani kaza kuma wannan ya tabbata an yi taske adalai an gane adalcin su haƙi ya tabbata ce shi a bashi dama zuwa gobe in ya kawo damin shi kenan ana bashi dama zuwa gobe in bai kawo damin normali ba wannan kan sai a ɗaure shi ba a da damin waje irin wannan matsala alhamdulillah in ciwon gadin ya mutu kamin ajin wani shi wanda an ka dokan malamun ya mutu kamin ajali sai shi mai dokan lamunin yanzu bai taho kotu ya faɗi ba sai da ajalin nan ya yi ya ce ai hmm. ya hmm. mutu tun lokaci kaza eh to ai da ma bai zakkuwa kotu shi bayani sai da halarta duk da za a halarta kotu ran nan ya kamata a ce shi kawo wanda ya tsaya madaminul wajahi to nan da cewa to haƙiƙa rana kaza babu wani eh na'am eh eh lalle haƙiƙa manzo sallallahu alaihi wasallama yana sazo bi ga hinsaru ga yatsa ta mai bi ma yatsa ƙarshe kuma yana sawa ga hannu na hagu ba ga hannun dama ba amma na ga riwaya ta abu dawo da ya sanya ga hannun dama ya sanya ga hinsaru na hannun dama kuma akwai riwaya ta ya sanya ga hinsaru na hannun hagu kuma ko ce riwaya ta inganta can game da wurin da kace in shi zina nesa hmm. ba a tsaya jiran su sai dai a ce shi wanda aka fara shi rance eh. in ya rance shi kenan ya bar in bai rance ba sai a daure shi ce shi kawo shi da mene misalin in in yana nisan na muka samu gani nisan kamar in yana saudiya ya ce aikin hajji ba a jira ne ko yana kwana arba'in kila misali to irin irin saudiya nisa ne hmm. nisa ne wanda ba a jira hmm. ko nan yake gani amma dama nisa can inda mun kai to gana akan nisa hmm. sati biyu in ya kai wata zan nisa ya kasance ta mai nisa eh. bari to nake yi kamar wanda ya sa ba magani ba eh. wanda ya sanya haure ba babin magani ba sanya haure na azurfa ko sanya haure na zinari haram na ga namiji haram na namiji sanya haure na zinariya ko na azurfa yana tabbara kan akwai wanda ya sanya haure na zinariya ko na azurfa ya sallah akwai sallah ta yi ai da ma abin da an ka cewa jazu limar a ta almarabusu ya halatta ga mata hausanya eh almarabusu walo na allan balle zo balle da balle abin ko balle haure na tambayar ka eh ya barra shi kenan ya riga kare da wannan an ce shi halarto shi kuma ran wa ga uzuri ya gitta uzuri ko mai kawar da sharadi an samu an samu mani iya adi a a sai shi ko mu samu mai ko mu tsaya mai kuma kai dai kai ka riga ka barra wannan aikin ka ya kare in yana son a sabunta tsayawa kuma sai an koma sabunta ta eh eh Mm-hmm. kamar babu hali to sai sai sai ya ya sauki an ji asalin tambaya uwa ta sanya ɗaya auri wata yarinya akan cinkan uwayen yarinya suna da zarafi don kwaɗan zarafin ta sa an ka auri wannan yarinya ɗin bayan yarinya ta taho ta gane a shecin kan ruwan ta yi babu zarafin sai ta tadda kai bai cewa lallai hakika sai shi wannan ɗan shi saki wannan mata ɗin kuma in ya kai gabe suke ta bata ya yi hemi da ya sha banata to irin wannan sai shi saki ya yi mai sauki kuma bai da laihi ga shari'a ita da laihi laihi shi na ga uwa ba gare shi ba na'am an ce abdadul halali ila lahi sai ya ci ya kwashe nan ta sakin gaskiya gara alabi an ce abgadar a to ai nan ba abinda aka nuhi ba abinda nan nan hadisi ba akan zahiri ne za a bari ne ba abinda Allah bai so rabuwa abbai so ba ainihin sakin ba eh, ai rabuwa halalta amma Allah bai son rabuwa an gane abin da ka sa Allah bai so rabuwa an zauna tare an ci tare an kwan tare an yi tare an dade ana haka a ce shi ke nan yanzu wannan tarin gaba ɗaya ta yanki babu ta to yankewar tare ta Allah abai so kullum Allah ijtima'i shi so bai son itiraki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum shi na horo mu da ijtima'i bai son itiraki ai don haka na an kace kan mutun shi aure mace shi hada ta da da ko da ƙaunata saboda mi zai raba soyayya a tsakaninsu zai raba dangantaka nan da a tsakaninsu to kullum dangantaka Allah bai son bar dangantaka shi abdulgadul halal illa ya haɗa lagu to yanzu bisa ga to mu ɗauka bisa ga wannan ɗan mun ka tafi bisa ga wannan wani mutum ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaihiyata ta ce in saki matata sai dai manzon Allah ce ka sake ta ya ce na sake ta ya rasulullahi sai ce ya rasulullahi ina son abita ta ce to kama arminka an zama ga zama ko eh. Eh. yanzu an ka ce saki ai sake halal na ko to furkan nan dangantakan nan ta Allah abin sun araba eh, <laughs> eh bari a koma ga tambaya ta mm. to yanzu ya zai da haƙƙin wa'ai tafi ya zai da haƙƙin uwa in yake mutum mai lahin koyo wuri haka bai sakinta sai a diba wannan haƙƙin na rabuwat da haƙƙinta da haƙƙin uwa wani ya yawa ana diba irtikabu hafi dararani ko diba mahi sauƙin al'amura guda biyu ne kamata a kama ko ai saki sunna ne ko ba sunna bane sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam saki ashe ku ba a ce ba a ce Allah na kin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam <laughs> an gane eh? <laughs> Eh? Mm. Eh. yana ko guda biyu shi azumin ka saba yi na alhamis sai faɗo ranar arfa kenan faɗuwa daidai da zama sai kai ne azumin ka na alhami kai ne azumin arfa kuma duk yayi saboda ba wajibi da wajibi na hakka mai wuri guda ba ana game sunna da sunna wuri guda kamar yanzu kai yi niyyar wankan janaba wankan janaba da wankan juma'a in kai ne wankan janaba shi isan ma ga wankan juma'a niyya biyu za kai niyyar wankan janaba da niyyar wankan juma'a duk kana da lada biyu duk ka same su ko mace ta niyyar wankan janaba da wankan haila tana da lada biyu duk ta same su Eh? Mm. wa inna watil hayla wal ta hasala Au aw ma hasala hmm? eh. a shi wannan bai yi in ya kasance shi na da azumin da zai rankawa ya yi niyyar ko ranar juma'a sai ranar juma'a ta faɗo ranar arfa kuma da nan shi da ne shi ranku ko ya fara rankun gobe zai karewa ko da diba gobe ta faɗo ranar arfa to wannan azumin da zai yi na ranko bai isa mai ga azumin ranar arfa saboda na wajibi na bai isa mai ga na ranar arfa na'am na'am wasa bra'un watan a majina kumallo ɗahirina sabra'un kumallo ɗahirina abinda aka ce masa ra'u kumallon da bai canza ba da yawa mutum ka cin abinci in ka ci abinci ko yi ajima ke da zuwa a wura sai ka gyaso shi in abinci tuna za ka ganin shi da ɗorar ɗorawa bai hituwa da irin wancan launin nashi zai koma ɗorar ɗorawa amma kun bai da bai da ɗaya sai da shi da wari to wannan ɗahiri na kamar bargamon ko majina tana da wari majina tana da wari mu haɗu a bata da komi ita mu haɗu ta hanci ko kasu suna baka jin komi gare ta ita ma in bata zan bargamu ba in ta zama balgam ita ma wari gare ta to ko da ake ana ganin ita balgam tana da wari tare da hakan dai malum ma sun yi rangun mai sun ce dahira ce saboda asalin ta an kadi ba lokaci alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam